Yeah. wannan haka yake aka ce ruwan dare game duniya an kuma yi walƙiya ta haska kowa kuru-kuru a fili ta yadda al'umma ka iya tantance ɗan duma da kabewa babu wata yaudara da a yanzu za a yi wa iyayenmu mata da dattawa maza da mata da samari ganin cewa sun iya bambance aya da tsakuwa shi yasa ma suka ce wannan sabon hadari da ya taso na alkhairi ne ta yadda kowa zai fito da tukwanensa su kamfata ruwan da za su dafa abinci uwa uba gaba da zai gina masa rayuwa a don haka mafita ɗaya ce kowa sai ya azama ya koma gida domin karkaɗe katin zaben sa ya jira lokaci domin kuwa lokaci yayi da za su kawo sauyi mai ma'ana karfa mu manta mu ita ce mu. sanarwa daga kwamitin yaɗa labarai na tsohon ɗan takarar kujerar majalisar dokokin jihar kaduna a gunduman kawo honorable yusuf ahmad daura